amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu can wa ma saurare mu muna mika gaisuwar mu ta addinin musulunci tace assalamu alaikum wa rahmatullah muna fata alkhairi gare ku muna godiya ga ubangiji mu Allah subhanahu wataala da ya bamu dama muka dawo a cikin wa'annan darussa na tazyinul waraqat wannan darasi namu shine darasi na goma wanda muke ciki wannan littafi mai albarka littafin tazyinul waraqat littafi a sheikh Abdullah ibn Fudi rahimahullah idan ba manta ba satin da ya gabata mun kai karshen bayani game da baitutukan da al-mustafa ya rubuto ma shehu usman dan fodiyo kuma yabba abdullahi gundu dama ya maimai da amsa kuma abdullahi gundu ya maimai da amsa ya rubuto guda biyar baitutuka kuma abdullahi gundu ya tashi ya bashi amsa shi kuma ya rubuta masa guda goma yau za mu tashi inda shi abdullahi gundu ya yi ta'aliki game da wa'annan baitutukan nasa da yi inda yake cewa wa na nasata magana ta da nake nasata da ya fada a can cikin baitukan da ya gabata na sata nasata juhudaka lakin laita tu'ziruna ila akhiril baiti ya ce fihi hafu ismi laita kenan akwai ismu laita da an ka shahi a wannan gurin ai laitaka aka ɗibi kafin wato wannan ya halatta a cikin shi'ir wato laitaka da kai cunka dama dai a ce kai kayan mana uzuri sai aka ɗibi kafin na lamida ka kake laita kawai malaki ya halatta waka domin ga wani malami na cewa cikin mawaka falaita dafa'ata alhamma anni sa'atan manasa falaitaka dafa'ata alhamma anni sa'atan amma sai ɗebe yake falaita kawai maimakon falaitaka manasa falaitaka dafa'ata alhamma anni sa'atan kai cunka dama dai ka ɗunguje mini bakin ciki sa'a ɗaya kenan Abdullahi Gudu yana so ya tabbata ma cewa abin da ya ɗin nan daidai ne a waka ana hakan yake cewa wa annal aula bal alwajiba alal mu'mini an yuhsina dhanna bi akhihi malike cewa abun da ba ma abun da ba abun da ga mu'mini yawa mu'mini dan uwansa kikkiawan zato idan ka ce ma wani yana kaza kamar yadda ka je ka gaya Mustafa Goni cewa muna hada maza da mata abun da gare shi da duk wanda za a kama irin wannan labari na sukan dan uwansa ko sukan shugabansa ko sukan malaminsa abun da awajibi yawa wannan da aka kawo su kasa zuwa gare shi yayi masa kyakkyawan zato wa yu'awwilu lahu jami'a ma balagahu anhu yayi tawilin duk abin da aka kawo masa cewa wannan kaza yana kaza sai ka bi masa tawili ka kai masa kyakkyawan zato ce a ah, sani na wani ban ban dan mani ka kila dai akwai ni abu kaza dai sai ka samu masa wani uzuri ka gitta masa ma wajda littawili ma'malan matukar da ya samu hanyar da zai masa tawili duk yaka wa ya'zirahu yayi masa uzuri fi zalika wa anna irtikaba akhaffi ad-dararain wajibul ijmal kuma daukar ɗayan mafi saukin laifuka guda biyu wannan wajibi ne akan ijma'in malamai fi dini wa dunya abin da ke zama wajibi ka dauka wato abin da ke zama eh, laifi a duniya ko lahira bangaren addini ko bangaren duniya to ka ɗauki mai sauƙi wanda ke laifinsa mai sauƙi ne wa baruriyatu alhamsu da Allah zuriyatu guda biyar allati hiya dinu wanda a addini misali abunda ake malamai ke cewa baruriyat alhams guda biyar ne wanda ya kamata ka kare a tsare su a kula da su akwai addini akwai al'aqalu wato hankali akwai almalu dukiya akwai annasabu nasaba wato shine aka haramta zina akwai al'irdu mutumci shine sa aka haramta cin mutumcin musulmai to wayannan guda biyar duka wajibi ne a kare su wajibi ne eh, shugabanni da malamai da wane ne su kare mun addinin mu wajibi ne shugabanni da wane ne su kare mun hankalin mu wajibi ne wato wajen kare hankali kaga su haramta shan giya da kwayoyi da menene su tsaya su hana wannan wajibi ne ga dukkan wasu shugabanni su dauki wannan matakin haka abin da ya shafi bangaren dukiya wajibi ne su kare ma dukiyarka ka can fashi su zo su kwace haka nasaba wajibi ne a kare a kare ma nasaba shine dole a kare ma nasaba ta hanyar a hana zinace zinace kada dau dan wani a kai ma wani na biyar shine dole a kare ma mutunci kar a ci mutuncinka ka a ci zarafinka dole a hana wannan to kaga wannan sune ad-daruriyatul khams to idan aka ce gasu yanzu guda biyar din nan ne sai ya zama ta'arabat sun sun sun yi karo da juna dole sai an yi guda ko sai an ci mutuncin addini kina sai an raba ka da addinin ka misali ko ko hankali ko dukiya ko nasaba ko al'irdu a ce misalin ɗaya daga cikin wa'annan su haɗu ko ko a ce dukkansu sai an yi ɗaya to kuddimar dini sai a gabatar da addini don shi a gaba gaba sannan abin da zai biyo waya biyo waya sau daga duk abin da ke zama hana ma addini to shi za a fara gabatarwa sannan sauran e eh, kuddima dinu wa bora darara gairihi sai ya dauki cutar wani yanzu an ce za a kwace ma addini a za a kwace ma kuɗi wajibi ne a kare ma eh, addini dukiyar ka ko aka ce ko kuma a raba ka da addini to a bari a kwace dole sai an yi daya to a bari a kwace ma dukiyar amma ba kwace ma addini ba yi sauki kaga shi shine kaida to yanzu nan lokacin da aka ce ga su ya kawo baitutukansa ana cewa eh, dole muna haɗa maza da mata to yanzu hada maza da mata wanda ya shafi maza da hada maza da mata wannan ya shafi nasaba ne wancan shi ko a basu da jahilci shi ko za a raba su da addini ya shafi addini to ka kenan addini yana gaba gami yana gaba ga nasaba to a bari a bata nasabar yi sauki da bari a bata addini shine abin da Abdullahi Gundu yake son ka gani na mal Abdullahi Gundu yake gaba da cewa fa hadha akhafu min ya din wannan yafi zama sauki da a bata addini wa idza itabarta idan ka kula ga zalika wannan fi mas'alatil abyati ga matsalar wannan baitukan da aka karanta yanzu wajatta zaka samu darara tarkin nisa'i cutar da ake samu lokacin da aka bar mata fil jahli suna tattare da jahilci la ya'rifna alwajiba ba su san wajibi alaihinna ba bal ba ma wannan ba la ya'rifna alislam aslan musulunci ma ba sani ba gaba dai suna arnan su to akbar wannan abasu hakan yafi girma min barai ikhtiladihinna daga cutar da ake samu lokacin da suka haduwa da shi suka hadu ma'ar rijali tare da mazaji is bararul awwal domin cuta ta farko yarju ila addini wannan ya kuma amma addini domin za su rabu da addini wa huwa al-iman za a raba su da imani gaba daya wal za a raba su da musulunci gaba daya kaga wannan cutar ta koma wajen ya koma imani wal islam wal ihsan wa sani cutarwa ta biyu ita kuma wadda ta shafi a basusu su maza da mata suna cakuda shi ko cutar yarju ilal nasabi ya koma ma nasaba to ka fahimci wannan nan to nasaba ko bata kai addini ba kare addini ya yi kare nasaba to wannan shine abin da eh, ya kamata ka gane kenan wa amma fi gari barurat amma abin da abba tilas ba ba kama dole ba bi an ta'allamna alwajiba kamar a ce misali sun san wajibi ba tilas ne ba wannan sun san wajibi wajen mayu allimu hunna ko ko a sun samu wanda ke koya musu ko ba su zo wajen majalisar shehu ba sun samu mai koya musu aw yasalu hunna ko sun samu wanda ke zuwa ya karanta ya gaba ga shehu ya koma ya karantar da su ka muharramin su wan su ko kanin su aw zaujin ko miji wannan fala ajuzu lahunna wannan bayan ta gare su su fita wannan fitowar da aka ce sun fito wajen majalisar shehu kaga ta zama dole ne da an samu mai karantar da su ai kaga da ba su fito ba to samu ne shi yasa suka fito maliki cewa wannan fala juzu lahunna al-khuruj to baya halatta su fito waje in dai muharramin su yana iya karantar da su ko mijin suna iya karantar da su amma idan ba a samu haka ba to wajibi ne su fito su su koyi ilimi wa fi sharhi al-mukhtasar ya zo a cikin sharh mukhtasar mukhtasar khalil fiqhul maliki yana cewa eh, kharrashin haka kuma kamar sharh kharrashi shi ma ya fada wa abdul baqi haka abdul baqi shi ma fada wa gairihima da wani su sun ce wa amma khurujuhunna li majlis ilmin amma fitan mata don majalisar ilimi au zikirin ko majalisar zikiri au wa'azin ko don su saurari wa'azi falyumnana hana su minhum wa in kunna latin ko da gehe suke koma ba sa maza da mata a hana musu anin rijali kama afta bihi ibnu arfa Kama yadda ibnu arfa ya bada wannan fatawar haka ibnu arfa ya bada fata cewa ko da gehe suke koma su saurari wa'azi a hana musu to wannan kuma kaga fatawar ibnu arfa ce wani malami ne da cikin malamai amma ne da wasa tana da kuskure kure da gaske idan dai gehe suke koma ba tare da haduwa da maza ba ba za a hana musu zuwa su saurari wa'azi ba idan masallaci za su zo domin su yi sallah annabi ya ce kar a hana musu ina fata an gano nan amma dai idan sun samu wanda ke eh, karantar da su a cikin gida koko eh, su yi tsaya gida su yi sallah wannan ya yi musu amma cewa a hana musu musulunci ya ce kar a hana wallahu ta'ala alam مالي ya ci وقولي نمنعهم cewa يفقه الدين فيه an yafqahu الاستفهام الإنكار لو hazfu hamzati نمنعهم أن يفقه lokacin da nace namna'uhum an yafqahu ad kaga an ɗebe hamzatul a gurin domin kamar yadda muka bayani wajen fassara wa'annan mutukan abinda ana anam na'uhum aka ɗebe hamza anam na'uhum wa qawli qad qila ila akhir magana da nake dasu lil aqwami aqdiyatun bi qadari ma ahdathu khudzaka mizana wannan magana da ni fada watun wa qa'ilu zalika wanda ya fadi wannan magana ta cewa ana fara ma mutane alƙalanci gurgudu abin da suka fara kenan ana wa mutane hukunci gurgudun laifinsu kuma gurgudu ababin da suka kago gurgudu da za a yi muku hukunci ya danganta hukunci zai sha bamban daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga ƙauye zuwa ƙauye daga zamani zuwa zamani ya danganta to wanda ya faɗi wannan magana shine Umar bin Abdul Aziz al-Imam al-Adil wallahu alam Umar bin Abdul Aziz shi ya faɗi wannan daga nan kuma sai abun ya zama kamar misali kun san eh, can baya lokacin da shi Abdullahi Gundu yake muqaddimar wannan littafi ya gaya mana cikin wannan littafi na tazyinul waraqat za mu samu min fununil arab cikin fununul arab mukan samu al-amsalu mukan samu al-hikam mukan samu alwasaya mukan samu alwaqa'i mukan samu almada'ih mukan samu attahani'atu mukan samu almarfiya mukan samu al-iftikhar wa gairu zalika ya ambaci mana mu samu ayin abubuwan to kaga ya ambaci zamu samu al-amsal wal hikam to al-amsal wal hikam sun yi kama da wa'annan ababen guda biyu da suka zo a cikin wa'annan baitutukan domin ababen nan guda biyu su ne tuhdasu lil aqwami aqdiyatun bi qadari ma hadathu khuzaka mizanan da kuma irtikabu akhaffi burri qad hutima waina ababen guda biyu sun yi kama da abin da Abdullahi Gurdu ya ce mana za mu samu a cikin littafin sa na al-amsal wal hikam domin abin da ake nufi da al-amsal wato misalai wani abu ne zai faru idan wannan abun ya faru to sai ya zama wani ya faɗi wata magana ko an yi wata magana a wannan lokacin to daga nan sai da zan ana amfani da wannan maganar kuma duk sadda aka wani abu duk da ya kama da shi sai a faɗe ta sai ta zama kamar daidai ne sai zam ba wancan na farkon ake nuni ba wanga da ya faru yanzu ake nuni amma kuma sai a amfani da wancan kalimar da aka yi shekara wa shekaru da suka wuce misali ana cewa abbai ku bayyatin laban ke to da lono tun lokacin zafi shine asaifu bayyatin laban wato tun lokacin zafi ki tozarta da nono wannan misali ne da ake faɗa ga mutumin da ya zo yana nema abun da ya riga ya ɓata shi tun can inda aka fito baya ko menene ba dole ne sai nonon ba ko kuma ba lokacin sanyi kaɗai ba wannan asalinsa wata yarinya ce karama kamar da malaman adabi ke cewa aka wa aure ga wani babban mutum mai kuɗi mai arziki sai ta ƙi shi tana buƙatar ita ta auri sauri ba ta son eh, tsohu mai arziki ba ta so ne ita saurayi take so to sai ta ƙi shi baban ta aurar da ita ga mai kuɗi sai ta Aka yi, aka yi ta ƙiya sai aka kashe auren da aka kashe auren sai ta je ta auri wancan saurayin shi ko saurayin gaba bai da komi eh, talakkana to sai wata rana sai ga yarinya sai ta zo wajen tsohon mijin gana ta tsoho sai ta same shi take don Allah ya taimaka mata da madara ta sha sai take sai yake ce mata a'a ai tun lokacin zahi da aka yi auren ki tozartar da nonon nan saboda ka tu wannan lokacin kin rasa nono yanzu ba batun ki zo kuma in baki nono bayan ki yi ni to daga nan sai aka rinka kumfani da wannan kalimar a duk lokacin da ka zo kai wani abun da ka nemi abun da kai da kanka kasa ya kuce maka sai a ce maka a saifa bayyatin labana mun gane wannan akwai wani karin magana da ake cewa wato qada'at jahizatu qawla kulli khadibin waton jahiza ta yanke magana duni mai huduwa wannan kuma wani mutum na anka kashe sai mutane suka zo suna suka zauna suna shawarar wajen a biya diya ko a je a ɗauko fansa game da wa'inda mutane da suka kashe shi to ana cikin wannan bayanin to sai ga wata mace ta zo tana zuwa tana sai ta ce wannan da ya kashe wani da kuke shawara aje a ɗauko fansa a kansa ko kuma aje a biya diya wani ɗan uwan wani da aka kashe ya je ya kashe shi kaga magana ta mutu kenan yanzu batun ku je ku dauko fansa ko kai am riga an gama to daga nan sai suka ce ai qad ar jahizatu qawla kulli khadibin jahiza ita wannan matar da ta kawo wannan labarin tace to yanzu kan ta yanke magana duni mai huduba mai tashi huduba lalle ne mu manya ne ya kamata mu dauko fansa ko ko a ya kamata mu je mu dauko eh, mu je mu karbi diya ana tashi shawara ko a tashi huduba sai eh, to magana ta yanzu ta yanki yanzu ba sauran wani mai tashi kuma ya hudu ba an riga an gama magana wanda ya kisan an je an kashe shi ba magana ta kare ba yanzu mana ta to daga nan yanzu kuma ana amfani da wannan maganar kuma har yanzu ana cewa qad arjahiza su qawla kulli khadibin idan ana ci wata magana ko ana wani abu wani yazo ya faɗi wata magana da ake ganin ita haƙiƙanin gaskiya babu wata daga gare ta an tashi sai ce ka kada jahiza tu qawla kulli khadibin magana wani ai ta shahe magana kowa magana wani ta shahe maganar kowa an gama da maganar to kaga wannan yana cikin al-amsal kamar raja bi khuffai hunaini shi ma kaga wani misali ne shi kuma abin da ake cewa wani bawan Allah ne ya je gare da dabbarsa da abun hawansa da menene ya yi sayayya ya azo bisa raƙuminsa sai ya gamu da wani wanda shi ke ɗan birni na shi kuma sai ɗan birnin ga sai ce mai ka sai min da raƙumin ga naka ya ce wallahi ban sai suwa aka yaye da sai ce bai sai suwa ya hana mai ko kuma ya yi ciniki ya ƙi ya? irin yadda shi ba kawai zai iya sai suwa sai sai hana mai raƙumin ne sai kama hanya shi ko dan birni sai ke sai ya rama dama ya ga ya yi cinikin takalma kuma takalman nan yana son su ya sai takalma a hana masa yana son takalman nan kuma ya saya ya saya an ka hana mai shi ma yadda ya hana ma wancan raƙumin shi ma sai aka hana masa takalman to sai sai wanga dan birnin sai ya sa wa'annan takalman sai ya wuce sai ya kere masa ya tarbo ta daji sai je kan hanya sai ya yi da takalmi guda sai ya wuce gaba ya je can gaba kuma sai ya yi da takalmi guda ya aje shi yana aje shi sai ya koma gehe sai ya cikin daji sai ya labe ba kauyen ga ya tarar da takalmi na farko sai ce kai wannan takalmi fa kamar shi na ni niki aka hana muni ya ce gashi nan gaban zaka amma inda akwai dan uwa da na dauke shi to guda ne sai kyale shi kai sai ya wuce ina zuwa can gaba sai tarar da gudan ɗayan ya ce ah kai ga ɗayan wa inda na ɗauko wancan to da na ka gani sai ki ka subhanal amma matsala ba sai ya dauko raƙumi ne sai ya dauri sai koma ƙasa wai zai dauko wancan takalmin ɗaya sai ya je ya dauko shi yana daukowa ko da yake zuwa sai iske wan an banye raƙumi ne da ya dauri da kaya ne duka wanga da bawan Allah ga ya saya ya hana masa ya dauke raƙumi ya tiyati sai bashi da wa'annan takalman shi kuma yana zuwa sai iske wa'annan takalman sai ya dauka ya haɗa takalmi ne guda biyu sai ya je gida yana zuwa gida sai aka ce aka ce ina raƙuminka da kayanka yake wallahi raƙumi kan babu shi amma dai ga takalma guda biyu sai musu wanga labari to daga nan yanzu duk wani abun da wani mutum yayi na hasara irin yadda wanga ba koyin yayi hasarar rakumi ne da kaya don ɗan takalma ɗaya guda biyu to sai a ce masa raja bi khuffai hunaini ya dawo da irin takalma na hunainu akwai mm, harshe na Laraba da suke cewa kaifa wa'awi duka wa hadha atharu fasik yaushe zan kulla alkawali da kai ga alamar saran eh, gatarinka shi ko sun ce wani bawan Allah ne eh, ya zo wani wuri yana kiyo da dabbobin sauri mai kyau to daga nan sai ga aka ce mai akwai maciji a wannan gurin to sai macijin kuma ya ga macijin to macijin yana kashe mutum kuma yana kashe dabbobinsa to shi ko wuri ne inda ake kiwo bai son yana son ya kiwo nan da dabbobinsa to sai ya zama sai ya shirya da abun nan da macijin nan wai aka ci sai shirya da macijin nan cewa eh, macijin ya bashi ya kiwo a wannan gurin shi ko zai rinka kawo masa kike yana bashi to haka sai aka ci gaba da aka shirya haka kullum ya kawo kike ya ba shi wanga macijin shi ko maciji ya bar dabbobi ne su yi kiwo sannu sannu sannu sannu wata rana sai yake kai gaskiya dai macijin da ya wahala ne kullum sai na samo mai kike yake bari in lallaba in je in kashe shi wata rana zo kamar wai kike zan kawo ya zo ya ci kike na sai in kashe shi in kashe shi dan an huta kaga sai in ci gaba da ciwo na ba ta da sai na samu kike ba sai maciji ya zo bakin ya kawo kike ya aje bakin rami maciji ya zo ya ci wannan kiken shi kuma sai ya lallabo da gatari ne da ya kashe maciji maciji bai sani ba kawai sai maciji ya ga ya jeho shi maciji na ganin an jeho shi da gatari yayi eh maza maza ya shiga cikin rami sai gatari ya zo ya bugi bakin ramin sai ya bar ɗan alama inda ya sara to daga nan sai maciji ya koma cikin rami ya ce to shi kenan yanzu kan babu batun zaman lafiyar tsakanin da shi na fahimci mutumin ga son yake ya kashe ni daga nan sai ya walwale alkawalin cewa bai zai bashi ya kiwo ya ce to shi ko bai koma bari ne ya kiwo wannan gurin ko ya kashe shi ko ya kashe dabbobi ne ko duk ya kashe su to yanzu kenan sai fada ta koma tsakani ne da makiyayin ga yanzu yanzu babu zaman lafiya an kulla fada kuma yanzu to sai sai makiyayin ga sai nadama sai ya dawo ya sake iske maciji ya ce maciji ayi hakuri abin da ya faru ya wuce yanzu a sake kulla wani sabon alkawali to sai macijin yake masa kaifa duka ya zan kulla alkawali da kai wa hadha a fa'atika ga inda gatarinka ya sara da niyyar ka kashe ni Allah bai baka sa'a ba yanzu ka sake dawa ce kuma mu sake ni sabon kulli ban koma kullawa da kai na gane kai mai yaudari ne um, um, aka jika alkawali to daga na sai abin sai ya zama misali idan ka kulla da mutum bai ji dadi ba ya sake dawa yake kuma ya kulla da kai kuma sai ka ce masa wa kaifa uawiduka wa hadha asaru fa'asika ya zan sake kullawa da kai ga alamar saran gatarinka akwai taju'ul hurra wala bisa bi sadiha mace za ta ji yunwa ba tare da ta ci nononta ba wannan misali ne da ake bugawa cewa mace ko tana jin yunwa ba za ta je da bayar da kanta in dai diya ce ta kwarai ba za ta je ta yi zina ba don a bata abin da za ta ci ga ta akwai alhikam wanda Abdullahi gun ya amara je duk ana samu su rubba akhil laka lam talidhu ummuka wannan ana ce masa hikima kamar ka ce ai da yawa dan uwanka wanda uwarka bata yi shi ba amma kuma dan uwanka ne kenan da yawa akwai wanda zai amfane ka zai amfane ka amma kuma ba dan uwanka ne ba uwa guda uba guda ko uba uwa guda uwarka bata ta haife shi ba kenan uwa bata hada ku amma dan uwanka ne da yana kirta maka ba dole sai dan uwanka na jini ke taimaka ba wannan hikima ce akwai sharrul muluki man khafahu al cikin sarakuna wanda fi kowa zama mai sharri to shine wanda bai da laifi ke yin tsoro sarkin albarka shine in baka da laifi baka tsoro ne amma mugun sarki ko baka da laifi dole ka ji tsoro ne saboda muguna baka da laifi kuma zai cuce ka to shine mugun sarki to kaga wannan hikima ce wanda malamai ke faɗa akwai makasalur rajuli baina fakkaihi makasar namiji makasar mutum yana tsakanin wato leɓansa guda biyu kenan baki mai kama wuya kamar da bahaushe ke faɗa wannan shi ma kaga wata hikima ce wanda malamai ke faɗa eh, ana nufin makasalur rajuli baina fakkaihi wato eh, bakinka shi zai yanka ka akwai afatun ra'ayi alhawa aibin ra'ayi ya zan son zuciya ra'ayi kowa na da ra'ayi amma ra'ayi mai aibi mai illa wanda ba a so shi ne na son zuciya to kaga wannan shi ma ai wata hikima ce wanda malamai ke wada akwai almar'u ya ayyadu la mahala mutum zai kai ga inda yake kasawa ba shakka duk abin da aka ce dan adam ke ne to zai kai inda zai kasawa akwai lokacin da bai yi wannan kuma ba shakka to wannan kuma kaga duwo hikima ne to wannan sune hikimomi to idan ka kalli wa'annan hikimomin da muka ambata yanzu da wannan abin da Abdullahi Gondi ya kawo mana a yanzu na irtikabu kafin burdi kad hutima daukan lefi mafi karamci bisa ga laifi mai babba in dole sai an yi ɗaya wajibi ne kaga wannan ayi yana shiga cikin wa'annan kamar haka ɗin ne amma dai shi wancan sai ya zama a saboda ya shafi shari'a tunda shari'a ce to sai a ce masa qa'id ne min qawaid al-fiqhiyya ina cikin qawaid al-fiqhiyya wanda ya kama da wannan shi ko na harshen larabci kamar wancan da ya fada tu da fil aqwami aqdiyatu min qadar ma hadasu khudh zaka mizanan shi ma kaga yayi kama da wa'innan domin magana ce wanda Umar bin Abdul Aziz ya fada amma kuma ta zama misali yanzu ana ta fadin ta a kowane lokaci to kaga wannan shine Abdullahi Gumi yake zaka rinka samun su a cikin wannan idan ya zama bangaren shari'a ne sai ce masa alqawaidul ya idan kuma ya koma bangaren lugha sai a ce masa al-amsal al-masal ko a ce masa al-hikam da yake suna da kusa juna al-hikam da al-amsal Allah ka samu gani wa qawli wa adduha hubbun ay iddatuha ashara goma kamar yadda muka yi bayani wa qawli wa tarikh nashqada ay tarikh al-hijra an-nabawiyya fi dhalika al-waqti alfun wa mi'atani wa amun wahidun shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya kamar yadda muka yi bayani nono hamsin shinun dubu ɗaya kafin ɗari ɗaya nono hamsin idan kaɗa hamsin guda biyu sun baka ɗari ga kafin sun zan ɗari biyu ga shinun sun zan dubu ɗaya da ɗari biyu ga alifin mai ɗaya kaga shi kenan dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara ɗaya cewa to shine wa huwa muradu sahibul abyati al mutaqaddima bi qawlihi ma zaid al addi shine abunda mustafa ke nuni can da yake ce muna ma zaid al addi do abunda yake cewa fi rashin ma zaid al addi yakfina wa shekara bata cika ba a wannan lokacin to shi yasa sai yake ma zaid al addi tare da ƙarin kidaya amma ni bai kai ba malai yake cewa to yake cewa summa bada hadhihi sana baya wannan shekara kuma bi amin da shekara daya au amaini ko shekara biyu ba shekara biyar suka yi a can zamfara ba to bayan an kare da zamfara a rasala sultanu gobir allazi huwa bawa ila jami'i ulama biladihi biyan inda hu sai ya aika ma dukkan malaman kasarsa shi bawa jangurzo wannan lokacin ya aiko ma shehu usman dan fodiyo ya aiko ma sauran malamai cewa yana son ganin su a fadarsa yake duk yana son ganin su a fada wannan abun ya faru a lokacin idin abha idin sallar babba wa huwa idzaka fi makanihi allazi yusamma magami yana gurin yana uh, majalisa sa inda yake zama inda ake cewa magami malamai sun ne wacce magami ne wasu ce magami tana anan kasar sabon birni wato kasar gobir kenan wasu sun ce tana zamfara ne wasu ma sun ce tana cikin kasar kurni ce to da sauran maganganu amma dai mm, kasancewarsa uh, fadarsa tana alkalawa a yankin sabon birni to kawai mu ɗauka cewa kasar sabon birni ce yana a wannan gurin sai ya aika ma malamai duka yana bukatar su taru a idin abuha faita ma'ana muka haɗu da yi a wajen sai in ji abdullahi gundu wa kala ma kala ya faɗa mun abin da ya faɗa na jawabansa na jawaban matsayinsa na basaraki wa sadaka alal ulama yawa malamai sadaka bi amwalin kathira da dukiya mai yawa fa kama Usmanu usmanu bayni yadayhi sai shehu usman dan fodi ya tashi gabansa gaban malamai wa qala lahu sai kike masa inni wa jama'ati la hajata lana ila amwalika yace to da ni da kungiya ta ba ma ba ma da bukata ga dukiyarka da ka dauka ka bamu ko kuma kake bamu nake ba wa'annan malamai mu dai ba dukiya muke bukata ba walakin as'aluka kaza wa kaza amma abunda muke bukata gare ka gashi gashi fa'addada lahu umuran ya masa al'amurra kullaha dukkaninsu min iqamati dini sun shafi abun da ke tabbatar da tsayar da addini fa jabahu sultanu bawa Allah sai bawa jangurzo sarakin gobir Allah ji kansa yi masa rahama sai ya karbi dukkan wa'annan bukatokin da shi Usman dan Hudu ya gitta masa yace to alhamdulillah tunda kace ba dukiya kake so mu baka ba kana bukatar kaza mu baku dama ku shiga cikin kasar nan ku yi wa'azi ku yi kaza ku to mun baku dama dukka shiga kai wa'azi kuma ya faɗa ma innan malaman da ke na wannan gudun ya faɗa ma fadawa ya ce ka kowa ya taɓa mai shehu ka kowa ya taɓa almajiran shehu ku ƙyale shi shiga yi wa'azin duk da yake so daidai yadda yake bukata biyan ni a ɗaituka ce masa na baka masa alta duk abin da kan roka waraditu laka na yarda maka bi jami'i ima tuhibu duk abin da kake so na yarda an tafala ka aikata fi na a na garuruwan na muhazi na yadda. to kaga wannan ita ce babban nasarar da shehu ya samu shi samu muka gaya muku a can program din eh, da suka gabata cewa da dawa shehu ta samu karbuwa a kashi na farko karo na farko a wannan alakar da ya samu da bawa jangurzo Allah ji kan bawa jangurzo to daga wannan lokacin kuma sai fahimin Allah muka tashi muka gode ma Allah ala zalika akan wannan nasarar da muka samu cewa wannan babban basaraki na wannan yanki eh, sarkin gobir ya bamu bayan gabatar da wannan bukatar zuwa gare shi gaskiya mun gode masa kuma muka gode wa Allah akan haka wa raja'ana muka dawo bi iqamati dini domin tsayar da dini addini muka dawo da wannan nasarar da muka samu wa raja'a sa'iruna sauran malamai sa'irul ulama'i kenan sauran malaman da su ko aka ba kuɗi su kuma suka dawo bil amwali da dukiya fa qultu fi zalika abiyatan wannan tasa sai ni faɗi wa'annan batutuka na godiya ga Allah akan wannan nasarar da muka samu na samun wannan damar da sarki ya bamu su ko yancin suka dawo da dukiya mu muka samu nasara ba su ne ba amma su gane ba to wannan tasa dai sai muka dawo muna godiya ga Allah bayan mun dawo sai ni wannan kasida ta yabo da godiya ga Allah wannan kasida da yarda Allah satin da ke tafi za mu ji ta ku biyo mu a wannan satin fatar mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mu ya ba mu lafiya ya gafarta ma iyayenmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya taimaka mu ya taimaka mu iyayenmu da malaman mu ya taimaka mu gabanin mu ya tsora mu abin da zai amfane mu ya amfane su ya amfani wannan kasar gaba daya wasu biyanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik